ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فصوت يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإقباله خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وقت الجمادة الآخر hijiran babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai yayin da ya daidai da ashirin da shi daga watan biyu shekara dubu biyu da goma sha a ainihin wato tara a wannan babban birni na yamar mara cikin wannan ƙasa ta nijar a wannan layi mai sunansa darussalam to Allah ya samu su ka daru salamu can lamila ta Allah kuma ya tsare wannan ƙasa ta Nijar Allah kuma ya tsare ƙasarmu mu Najeriya da Rajiya kamar yadda kuka ji malam mai gabatarwa ya gabatar akwai abin da malami suke cewa likulli bidayatin lahani haya kowace farko tana da ƙarshe farkon Allah ne kadai ba ta da farko sannan shine karshen sa ba ta da karshe da ya fada yace huwa al-awwal wal akhir huwa al-awwal wa akhir wal zahir wal batin mm-hmm. wa huwa bi kulli shay'in alim Allah yace huwa al-awwal shine al-awwal annabi yace allazi laysa qablahu shay na farkon da farkon sa ba ta da farko wal'asiru ya ce allabi laisa ba da wanda na ƙarshen sa ba ta da ƙarshe amma idan ka cire Allah subhanahu wa ta'ala duk wata farko an san san da ta fara kuma ko san da za ta ƙare don haka kamar yadda masu magana suke cewa da kulli in idan ma tammala kusani duk wani abu da ya cika to akwai lokacin da kuma rabuwa zai hiya al-umuru كما شاءت دول من صره زمن ساعة أزمان دون duk wani abu da akwai matakin da in an kai to daga nan kuma sai dai a yi haka babu yadda za a yi a ci gaba da ci gaba irin waɗannan al'amura kullum babban abin da suke tunatar da mu shine yadda rayuwar ta faru da yadda za ta kare yanzu shigowa ta nan ƙasar da kwanakin da na yi wata abu ne wasu ɓangare na lokuta na na rayuwa ne nisa ana nan ana nan wata rana sai dai idan an ga irin wannan karatun ko taro irin wannan sai a tuna da mutum shi kenan kawai saboda haka lallai kowa kamata yi makanta tunani akan wannan mun sha faɗakarwa ƙwarar gaskiyar gaske a wannan yan kwanakin dangane da abin da yake da alaƙa da wannan akwai abu guda biyu da nake so in ja hankalin mutane a kansu ƙarƙashin ayoyi guda biyu da aka takin karatunmu zai zama yau wa man ahsanu qawlan ne mimman da a ilallah babu wanda ya fi kowa kyakkyawan zance irin mutum da ya miƙe ya kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Ka je cikin suratul fussil Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin Allah ya ce wa man ahsanu qawlan wa ya fi kyakkyawan zance a duniya babu irin wanda da da'a ila Allah wanda ya minki ya kira mutane zuwa ga Allah sannan yake alfahari yake tuciya a duk inda ya samu kai shi cewa qala innani minal muslimin yace shi yana daga cikin musulmi sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda shine mutum na farko a waje da ya fara imani da annabi Muhammad yana yin imani da shi ya ga zama bai gan ba a cikin galibin al'asharatu al-mubashsharuna bil janna idan ka cire sayyidina ali galibin duk wanda suka shiga musulunci sun shiga musulunci ne ta hannun abubakar siddiq yayi amfani da kuɗin shi yayi amfani da lokacin shi wajen kira zuwa ga wannan addini shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo rashin lafiyar shi na ƙarshe daga nan ya bar duniya ya ce kowane mutum da ya yi mana alheri a duniya annabi ya ce sai da muka kafa masa ya ce amma abubakar na mu kafa aka hudun layi ya ce shi a kamakon mun bari sai dai idan an je gaban allah ya kaka masa ya faɗa ya ce inna min amannin nasu alayya yana daga cikin mafi baiwar mutane gare ni a duniya fi suku batihi wa malihi wajen abokantaka da ni da ɗaukar sai ya sadaukar saboda addinin Allah ya ci gaba yace shine shi ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce shi ne abubakar shi yasa wata rana saɓani ya taɓa faruwa sa da shi da sai da na'umar da saɓani ya faru shi ke nan sai da na abubakar daga baya sai ya ga cewa lalle shi ne mai kyauta ba bari ya samu kuma ya bashi hakuri ya har gida ya sallama ne ya fito ya bashi hakuri shi kuma da mutum ya hakuri sai ya ci hakuri to wannan ya sa hankalin sa ya kashi, sai ya wuce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune tare da ragowar mutane sai ya hango sai da na abubakar yana zuwa daga hango shi yana tafiya kawai annabi ya ce marabu wanda suke tare da shi amma wancan musamman da yake bayana cikin kashin hankali ya zo yi ma annabi sallama ya zauna ya ce kana bayni wa bayna ibn bu khattab shay'un na da ibn al-khattab wani abu ya faru na neme ya afwa amma ya yin akwa yana faɗawa annabi haka annabi ya ce zauna ya zauna ya ce ya bashiru Allah laka ya ababakar sai da ya faɗa masa so uku da sai na umar shi kuma daga baya kamar mutum abubakar abu haɗa su yana ma so ya masa magana ya sauraren shi sai ya ga to bari ya biyo ya zo gida aka ce baya nan sai ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo annabi ya ce kakku manta wannan mutumin fa lokacin da mutane suka ce ƙarya nake shi kuma yake gaskiya nake yace san da mutane suka yin yace mu cin da dukiyar shi da komai nashi annabi ya kalli raguwar sahaba ya ce hal antum tarikuni sahibi yanda ba za ku kyale min wannan abokin na ba yanda ba za ku kyale min wannan abokin na ba da ya je isra'i da mi'raji ya dawo isra'i da mi'raji shine tafiyar dare daga garin makka zuwa baitul muqaddas Allah yake subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يأتي سبحان الذي تكي يا تبتع الله وانده في الدري دبارا النبي محمد aka zo masa ولا baraka هواني abin wanda iya inda ganin ta ya in ta ɗauke kafarta ta bayan sal take jefa to shi yasa aka gina musulmi cewa dole kai imani da duk abin da annabi ya ba da labari kamar yanzu ko yanzu a zamanin nan ku rabu da mutum da daddare ballantana zamanin da ba jirgin sama ya ce maka ya ji maka jiya da daddare ya dawo kuma ka ganshi kuma sallar asuba sai ka bari ka kai zaka ka tashi ka ce ai baka taba sanin wani malam zubairu bane ne to shi ba wannan ba bayan ya je baitul muqaddas daga nan aka ɗauke shi aka tafi da shi sama saman hatta bakwai aka kai shi aljanna ya gano aka kai shi wuce ya gano aka dawo da shi kuma da a dare ta da ya dawo ya ba mutane labari aka ce a ƙarya ne sai aka dinga bi gida gida in an san kai musulmi ne sha sallama da kai sai ka fito sai a ce to ka ji abin da mutumin na ya yace yanzu me ya ce wai ya je baitul muqaddas ba wai ya ma je sama ya fi har ya ga aljanna jiya kuma na tare da shi ba to sai aka dinga samun matsala aka dinga samun matsala saboda wannan za ka ga sai dai ka yi imani in ka ce za ka auna shi da hankalin hankalin ba zai iya ɗauka shi yasa malamai suka ce da al'aqalus sahihu da annaqalus sari nassin da ya tabbata daga Allah ko annabi da hankali da ta yi ba sa cin karo idan ga an ci karo nassi ya tabbata Allah ya faɗa annabi ya faɗa amma sun ci karo da hankali to hankalin ne ya samu matsala ba nassi ba dan hankali ba shi wani asali taimaka maka yake ka fahimci abin da Allah ya aiko annaba da shi domin inda hankali ne hujja ta ƙarfi ba duk wanda Allah ya bashi hankali ko bai aiko masa annabi ba sai ya masa azaba amma Allah ce ba zai maka azaba ba sai lokacin da mai wa'azi ya yi. aka sanar da kai sakon Allah sannan lokacin Allah ke ɗaukar mataki sai ya zo a samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annabi ya ɗaga ƙafarsa haka idan ya daga daya sai ya ce to ya dage kafafunsa daga guda biyu sai ce ka ai ba zai iya da yanzu ai dole in na dage kafa ta daya haka dole in tsaya da ko idan na sauke wannan in ina so in daga wannan dole haka na yi amma yanzu ba zan iya dage kafafun ba guda biyu kuma tsaya sai aka ce ana so ya dage kafafunsa guda biyu ya tsaya sai ce ai ba zai sai iya ta ta karyar banza wanda ya kasa tsayawa ba kafa mutu sai aka kaje sama sallallahu alaihi wasallam aka zo ana masa tambayoyi da abu ya kai makura ana so a kore annabin Allah kuma bai yi ba domin duk abin da kake ganin ba zai yi ba a ka a wajen Allah ya kore shi shi kenan Allah maɗaukakin sarki da suka zo za su yi masa tambaya ya ka ɗauko cewa za su yi masa tambaya a hanya akwai alama kada a masallacin akwai alama kada akwai alama kada ya ba da amsa sai Allah ya ɗauko hoton abin aka ajiye masa suna tambayar shi yana ba da amsa shi yasa da matsalar ta kai makura da Allah zai ba da jawabi akan matsalar sai da ya rantsuwa ta kunna ya ce wa najmi za hawa bismillahir rahmanir rahim النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما من لا ينطق عن الهوى الله يشي والنجم ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake faɗuwa akwai malaman suka ce Allah ya yi rantsuwa da Qur'ani lokacin da ke akwai malaman da suka ce Allah yana rantsuwa da zuciyar wani mutum wanda take da haske da shirarwa kamar yadda tauraro yake da haske da shirarwa shine annabi Muhammad jawabin rantsuwar Allah ya ce musu ma dalla sahibu kai ko bai bace ba wa ma gaba kuma shi ba halakaci ba sifa guda biyu Allah ya kore ma annabi shi bai bace ba me yake kawo bata gina aiki wato na addini akan jahilci Allah ya kore ma annabi wannan sifa sannan gaba mutum ya karatu sannan ya ci aiki da abin da ya karanta Allah ya kore ma annabi wannan sifa sannan Allah ya ce masa wa ma yantiqu an hawa wallahi wannan annabin da yazo maganar da yake muku ba ta san zuciya ba sai in illa ne in huwa illa علمه علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد, ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند آدم المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذا الله سيدي ذكر يتي وما ينطق عن الهوى والله ما قال ان هو الا وحي يوحى وحي كما علمه والتي في سند بشيشين الشرير الهوى mai tsananin ƙarfi mala'ika jibrilu zuwa wasan fassa ma abucin kyau sannan wanda Allah ya daidaita halitta tsawo bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla وكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى الله يكفي ما كذب الفؤاد ما duk abin da zuciyar annabi ta gani wanda Allah ya nuna masa bai gane ta shi yasa Allah ya je jefa ya ce musu laqad ra'a wallahi annabi ya ga min ayatu rabbika kubar daga cikin ayoyin Allah ne ne a lokacin da aka zo aka samu sai na Abubakar a gida aka yi sallama da shi aka ce ka ji abin da mutumin naka yace yace me yace wai ya je baitul muqaddas sannan wai da ya ma je sama ya je ya zo wuta ya ga aljanna jiya kuma muna tare da shi ba yace musu da gaskiya faɗa muku haka suka ce iya faɗa ya ce wallahi in annabi zai faɗa abin da ya faɗa da daga tashi ya ce muna tare da mutum ya ce ana kawo masa wahayi da safi a kawo masa wahayi da yamma in yadda kuma ya faɗi wannan ya ƙeda abubakar siddiqu kenan shekul muhajiri ne wal ansari to haka Allah madaukakin sarki yake wa man ahsanu qawlan wa ya fi kyakkyawan zance amma fa mimman da a ilallahi wanda ya miƙi ya kira mutane zuwa ga Allah wa amilu salihan yi aiki mai kyau wa ƙala inna ni minal muslimin yace ina daga cikin musulmi idan za ka kira mutane kana so su girmama ka to ka yi ƙoƙari ka ɗora su su san girman Allah sai Allah ya sa su kuma su san girman ka shi yasa annabi Muhammad bai taɓa kira ba cewa a girmama shi tare da ya tantance girmama sai dai ce a girmama Allah duk ayoyin Qur'ani in ka bibiya za ka ga yana cewa ina kira zuwa Allah قل هذه سبيلي أدعو قل إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله يقول لك مصر هذه سبيلي وما إنت هناك أدعو إلى الله ina kira ne zuwa ga Allah la adaku ila nafsi ba yana kira zuwa kaina ba a girmama ni a san girmana wannan ita ce shawarar da Sheikh Muhammad Salih al ya bayar cikin littafin shi kitabul shi ce duk wanda ke kan abu uku idan kana so a girmama ka in kana so Allah ya haure maka hanyar samun kuɗi idan kana so Allah ya tara maka jama'a ce in kai dan Allah Allah ce ya sauke maka samun waɗannan amma da ka cire Allah cikin lamarin ka sai Allah ya janye agajin da ya kamata kama sai ya baka da wahala wannan ita ce maganar da Sheikh Muhammad Salihu Usaini ya fara so da maganar shekaru kake da wayo da karatu wani ya riga ka fara wani ya fi ka wayo da ka saki Allah ka koma maganar wayo da dabara wani ya gane inda kana shi yasa adaku ila Allah ka kira mutane zuwa ga Allah kadai ba ka kira mutane zuwa ga Allah Allah da za ka yi saboda shi shi sai ya sa mutane su girma wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan sannan ya aiki mai kyau malamai sun ce ba za a kira aiki ba a ce a masa al'amalin salihu dole sai ya hada sharadi biyu na farko ai aikin dan Allah sannan na biyu shi ayi akan sunnar manzon Allah وقال إنني من المسلمين sannan yace yana daga cikin musulmi yau yana daga cikin matsalar da muka samu ban da sani ba ko an amma a wasu guraren musamman mu da muke da kalubale a najeriya a wasu gurare musulmi da wanda ba musulmi ba sai ka ga mutum musulmi amma wani wayo bai su a alaƙanta shi da addinin musulmi sai ka je ofishin wanda ba musulmi maka ya fara hoton jesus kato da zarar ka je ka yi sallama ana zare masu duk inda ya shiga farkon sa addinin sa zai sallaka ko bai jin kunya amma musulmin wani yana jin kunyar ma ka dingina shi zuwa ga addini haka kowace irin alama ta addini bai alaka da ita ko musulmi ne shi yasa kubai mun san kisa ta kubai abin da ya faru da shi da mutanen makka asim bin sabi yake ba da labari lokacin da aka yi yakin badar yema mutanen su banna a badar ya kashe wasu daga cikin mai akwai wata mata daga cikin kurishawa ya kashe 'ya'yanta ya kashe mijinta ita kuma ta da Allah tana da kuɗi ta ce hankalinta ba zai taɓa kwantawa ba sai ta sa an ciro kan asim an fafe mata shi ta sha ruwa a kan sannan hankalinta zai kwanta amma ya za ta yi bayan da za a yi aka zo aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka turo wasu mutane suka ce su mutanen gari kaza ne sun musulunta suna bukatar wanda zai je karanta karantar amma cikin mutanen da suke so annabi ya bayar ya taimaka ya ba su asin bin sabit saboda mutum ne mai kokari shi kuma annabi yana sanin abu ne in Allah ya sanar da shi annabi ya ɗauke su ya naɗa mutum goma daga ciki akwai asin bin sabit din akwai kubai daga cikinsu da aka tafi suna cikin tafiya sai suka ji alaman ana bin a baya da suka ji alaman ana bin a baya suka ɓoye ko da suka duba suka ga ashe makwara aka ɗauko maharba ƙwararru wajen mutum ɗari su goma ba ko ba makamiya mutum goma za su yi da mutum ɗari suka hau dutse da suka hau dutse suka ce musu ku sakko za mu yi baku alƙawari ba za mu kashe kowa a cikin ku ba shi asim ya ce masa amma ana fala an zulu ala zimmatul kafir ni kan dai ba zan sako akan alƙawarin karni ba bai taɓa yi wa arne ba shi da alƙawari arne bai da alƙawari yanzu ai kuna kallon abin da ke faruwa a gaban najeriya kuna kallon arne bai da alƙawari Allah ya faɗa yake cewa innahum la imanu lahum la'allahum أولى أيمان لهم لعلهم ينتهون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون فاسد القول إني أرني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة دوة دنغنتك أو ألاك لا يرقب فيكم illan wala zimma ba za su kiyaye muku duk wani alƙawari ba ko wata alaƙa ba za su yi inda an ne ba za su yi shi yasa akwai wata matsala da nake jin tsoron faruwar ta nan gaba a nan ƙasa Allah kuma ya kiyaye akwai wata ƙabila ta fara shigowa nan Nijar eh daga yana daga Najeriya ni daga Najeriya na man san su su ne kabilar inyamurai kuma na rantsu da Allah idan hukumomin eh ibo ake gana ko wallahi idan ba a tashi an yi da nan gaba duk wanda suke kasuwanci a nan ƙasa sai kasuwanci na zarafi sannan sai sun ɓata ƙasa sai sun ɓata ta da abu hudu harkar siyar da kwaya saboda in sun kwayo kwaya nan kasan ba danginsu ba ne za su sha ba masu addininsu ba ne za su ka je ka bincika ko a najeriya za ka gaida tarihin su ka je ka bincika saboda haka mu haƙƙi ne mu faɗa watakila ba za a rasa jami'an gwamnati ba in sun ga damar su je su kai ma gwamnati ta ɗauki mataki kuma najeriya duk inda kaga ana ɓata sunanta a ƙasashen duniya za ka ga su ne su ne amma yanzu wanda dukke arewacin najeriya ya san cewa abin da ya shafi mutanen nijar ya shafi mutanen najeriya so kuma najeriya can a ƙasar majina su can wani waje to za su shigo da harkar kwaya ɗaya watakila ba mamaki ma an fara ana yi ko? so na biyu harkar sace-sace da kowon nayin da damfara sai ya shigo sun fara ko? abinda ba ku saba ganin na tashin hankali da rigima ba za ku ga an fara sannan haka ƙungiyoyin tsafi na asiri wanda ake sai mutu cikin society wanda za a ɗibi wani abu na jikin ɗan adam don a yi da shi sai kaga ya shigo ya yi ne ya shigo ta Allah ya kiyaye fadakir inna ma'anta anta muzakkir lasta alaihi, mu dai kawai namu mu eh to an ce kafin su fara shigowa nan kasar gidajen giya sun mutu amma yanzu sun fara farfadowa eh san kayan mai sau da wannan haƙƙi ne ga hukumomi su abin ya shafa su Allah zai tambaya da haka asin ya ce wallahi ba nan fasu a kan alƙawarin arziki shi kenan daga nan da suka gaba za su sakko ba suna kan dutse dutsen mai harwa su ma wasu akwai makamai a cikinsu aka fara harbe-harbe a cikin harbe-harben aka kashe mutum bakwai daga cikinsu saura uku cikin waɗanda ba aka kashe ba akwai ku bai ragowar uku suka ce ku sakko za mu ba ku alƙawari ba za mu muku komai suna sakkowa suka kwanci baka na tsakiya suka ɗaure su da su wayancan mutum bakon da suka rage akwai asin suna so shi sun hau sun sako sun tsoro kan shi kafin asin ya mutu ya daga hannu ya addu'a ya ce Allah na tsara addinin ka san da nake da dama Allah ka tsara mutunci na lokacin da ban da dama sannan ya ce Allah ka ba annabin ba labari halin da muke shi sanda suke kokarin su hausa ɗauko gawarsa a kan dutse sai Allah ya turo wata irin zama wacce ba taɓa gani ba duk wanda ta harba sai lahira suka ce ai a bari kuma ba ta gani da daddare ta dawo suna komawa gida Allah ya tashi wani hadari ba taɓa ganin irin hadarin ba aka wani mamakon ruwa ya je ya shafe har saman dutse inda gawar take ya janye ce mai da ita madina wajen annabi Muhammad Kubai yana cikin waɗanda aka ja aka tafi da su raguwar suka yi ja suka yadda aka kai shi lokacin da ya zo ɗaya daga cikin yake cewa ban taɓa ganin mutumin da yake a fi ba an ɗaure shi kamar kure ya ce wallahi a lokacin na ga yana cin abincin da ba yadda za a same shi a yankin laraba ya ce wa inna hu da rizqun saqahu Allah ilayhi arziki ne Allah ke kawo ku daga wajen shi lokacin da ya zo zai mutu kafin ya mutu ya ce su ba shi dama ya na fi nafila raka'a biyu ya ce ba don kada ku ce ina raki ba da na ci ku ba da dama in ƙara a lokacin nan ya faɗa ya ce wa lasu uba da shi na kukuta da musulina ala ayyi zambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsal shirin mumazzai ya ce wallahi ban damu ba inda zan mutu ina musulmi kowane hali na mutu ba matsala kowane yanayi na mutu ya ce ba matsala in dai zan mutu ina musulmi to kira zuwa ga Allah shine na farko mun yi bayani a jiya da shekarun jiya duk irin damar da Allah ya hore maka kana musulmi to ka zama wakili na addinin Allah subhanahu wa ta'ala rashin amfani da damar da ba ma yi shi ya jefa mu cikin irin waɗannan matsaloli yanzu mu kalli iska na ashabul janna wayannan mutane ne fa babansu Allah ya ba shi kuɗi ya ba shi ma kekiyar gona zai yi noma idan ya girbe amfanin gonan ya kasa uku rabi ɗaya ya siya ya sa kuɗin aljihun shi ya da buƙatun yau da kullum ɗaya ya ajiye don ciyar da iyalin shi ɗaya raba mutanen gari yana da ƙara su kuma suna gefe a suna da hanshin abin da baban su yi jiran suke Allah ya ba su dama sai sun hana abin da baban su ke sai sun shi yasa da mutanen makka suka kangare suka ci karɓar da'awa Allah ya ce inna balawnahum kama balawna inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yaqrimunnaha musbihin wa la yazdaqun Allah ya ce inna balawnahum wala sai mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabu masu waccan gona إذا أقسموا لوكة النسكي رنقوا لأن لا يسوء ليسرمن عاموس به يسن يسن قلبي هو نفس دعاك السبع أن لا يسوء ولا يستسموا كو إن شاء الله ما بسيبا كو توقف يا بسيبا دسكي هذا ما يفعل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاب عليها طائف من ربك sai mai kewayawa ya je kewaye gonan daga wajen ubangijinka Allah ya tura mala'ika suna bacci gonan ya ta zama sai ga gonan waye gari kamar wani irin yankin dare ne shine fa asbahat kasari fatanadaw fatanadaw musbihin lokacin da asuba ta yi fatanadaw musbihin sai suka kira gonan su da asuba wannan ya tashi wannan wannan ya tashi wannan bari ku ji me suke faɗa wa junansu a lokacin yawdu ala harfikum in kuntum salimin suka ce to ani gudu ayi sammako ala harfikum in kuntum salimin in dai za a girbe amfanin gonan to lokaci ya kuma sammako ya yi فانطلقوا من فانطلقوا وهم يتخافتون الله يتي فانطلقوا سكتاش وهم يتخافتون أقوي بارن تقوصوا ya سنة cikin maganar da sashe ke faɗa a sashe me suke cewa Allah ya dukunan nan an yau ma'alaikun miski cewa suke Allah ya dukunan nan an yau ma'alaikun miski duk wani miski da kuka san babu mu kan ba ku bari in yi zo gonin ne shi duk wanda kuka san billahi da ku ya zama ku bari shi wani Allah ya ce wa gadau alami wa gadau ala ardin qadir Allah ya ce wa gadau suka waye gari ala ardin qadir akan wata bakar ruwa wacce suke da iko a kanta amma suna zuwa gonar da suka hango ta me ya faru amma ra'au aqalu inna la dallun falamma ra'au a lokacin da suka hango gonar qalu sai suka ce inna la dallun gaskiya fa an samu matsala mun bace mai babban cikin sai ce mu suka ce mu mutane ne da aka haramta wa aikin alheri a lokacin mai babban faru qala awfatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun wala awfatuhum sai babban cikin su yace alam aqul lakum ban fada muku ba ake da nake muku laula tusabbihun me yasa ba za ku karkace Allah cikin abin da ya ba ku ba ai sai da na muku to a lokacin Allah sai ce ne qalu subhana rabbina inna kunna zalimin qalu suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata da Allah lalle mu mutane ne azzalimai to a lokacin sai sashi ya fuskanci sashi aka ta da juna fa akbala aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun a lokacin sai sashi ya fuskanci sashi wayannan sai ai kuka ce Allah shine mu wayannan su ce ai ku kuka ce ai kaza kuma Allah ya tsine mu fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawu ana ta zargi to a lokacin Allah sai ya ce da men emene ne da qalu ya wailana inna kunna taghin alu sai suka ce ya wailana kai su lalle ga baki ɗayan mu mun kasance mutane ne masu wuce gona da iri mu mutane masu wuce gona da iri a lokacin me suka ce asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun kadhalika al kadhalika al-atab wala adabul akhirati khayrun law ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أتى ربنا سكتي منا منا tsammanin cewa mun lalle ubangijin mu ya kusa an yi waje na sayar min inna ila rabbi na wajen lalle yanzu muna fa'ayin abin da ke wurin Allah to da ka faɗa kuskure to kai kokari ka dawo shi yasa al-imamu ibn hazm yake cewa da maki da masoyi duk suna da amfani a rayuwa wataƙila za ka taimi amfanin makiyinka <laughs> eh maki wallahi yana da amfani a rayuwa ya ce wani lokaci ma amfanin da makiyanka ke maka masoyanka ba ka wataƙila wannan magana za ta ɗaura mutane eh ya ce duk mutumin da yake makiyinka shi kullum su yake shi ya ga gajiyawa ta shi yasa idan aka faɗi kara da matsala ba kallo za ka fara ai wani dan adawa ba maki a kai kallo ka fara matsalar da aka faɗa ka duwo kawai ko ka kalle idan wanda ya faɗi kana da matsala to ɗayan biyu zai faru ko dai ya zama ya ma karya abin da ya faɗa kanka ba haka bane kaga idan abin da ya faɗa a kanka ba haka bane to yana maka hannunka mai sanda kan ma ka kai zuwa ga abu idan ko abin da ya faɗa haka ne to bal insanu ala nafsihi basira ka kowa sanin ka sai ka dawo ka gyara ba tare da wani ya ma san ka a cikin matsalar to da haka sai suka ce a sa rabbuna an yi gudu da na khairan min inna ila rabbina raji'un sai Allah ya ce masa kadhalika al'azab wannan abin da ya faru azaba ce ta duniya dan su dawo su gyara alaƙar su da Allah wal azab al akbar idan kuma su dawo sun gyara wato abinda za su karar na azabar lahira Allah ya ce wallahi kuma ya fi girma wannan shi ne abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa shi. na saurari wani bawan Allah a su na ga yana ta yana ta bala'i ya ce nan ƙasar idan an gasa ƙo'ani sai ka ga ɗaliban da suka je suka fi kyaututtuka a mutunta ta ba a yi ya ce amma sai ka ga ɗan kokowa da ƴan dambe ana ba su tafsakar kan motoci ko haka ne wannan ma'ala eh to ta yara ƙasa ta zauna lafiya a ce ƴan dambe da ƴan kokowa sun fi makaranta ƙwararren kima eh? da ƴan ƙwallo dama mai bakan dame ya ce zamani ne na daɗin fasikai mummune za su yi ta tagayyara eh? dan damba ba da ɗan kokowa eh? manya galibi yin an kai sai harkar addini ba su da lokacin ba amma sai ga mutum bai don kunya ya tafi gidan dambe ya tafi gidan kokowa ta yaya za a zauna lafiya bai taɓa yi kuma inda ma a ce wanda ba musulmi bane suke wannan harkokin da ke zai su ta kayan amma musulmi ne maganar da muka faɗa musulmi mara manufa mara manufa wallahi ba yadda za a yi dole sai mun dawo duk abin da za mu yi zaman to tunanin mu addinin mu shine a gaba shine awwal wajibin daga nan ko me ya biyo bayan shi wannan shi ne abin da Allah mabukacin sarai ke fara aya ta gaba sai ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a la tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim Allah yace wala tastawi alhasanatu bada hada abu mai kyau wala sayyi'a da mummunan abu bai taɓa yi ba da wanda ya same ka kofar gida ya maka sallama da wanda ya zagi baban kaɗai suke da wanda ya baka da wanda ya hana kaɗai suke da wanda ya faɗa ma magana mai kyau da wanda ya faɗa ma bakan magana ɗaya suke to shi yasa wanda za su kira mutane zuwa ga addinin Allah da Allah ya ce ai kira akwai jawabin guda uku da zaman kawo ayin kun hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man istaba'a dole ka zama to kana da basira wurin kiran mutane zuwa ga Allah Shi ne sa abu inda ya dace ka tashi wanda ke buƙatar zafi kamar wanda ke buƙatar zafi karkar a dinga la'akari da halin mutane wani ɗalibi ne yana zuwa makaranta kullum wani kuma a'a baƙo ne yanzu ya zo lallashin shi ake so ake ya fahimci da'awa dole sai ka bambanta matsayin mutane sayyidina umar yana zaune a masallacin annabi muhammad wasu mutane suka zo suna ta hanya sai tura ya ce ku je ku tomin da wa'incan mutane da aka zo da su ya ce musu a ina hudu suka ce abu baki zuwa musu ya ce to wallahi kun yi ta ya ce wallahi da yan gari ne ku sai na baka kashi ya ce yana daga cikin girmama annabi yana da rai ko bai da in an zo gaban shi ba a ya? yanzu mai yasa ya gane su saboda baki ne saboda baki ne akwai mutumin da ya sa zobe na zinari annabi yana kallon shi kawai ba magana wani ya mai wa'azi ko nasiha kama shi ya murɗe ya kwace ya bayan annabi ya wuce aka ce ka ɗauka ka samu na yace mai zan da shi bayan ka ɗauka ka siyar mana kai amfani da kuɗin ya ce wallah ba yadda za a annabi ya kwace abu a hannun shi bifa da shi ya ɗauka kowane irin amfani zai yi a duniya ya siya me yasa saboda shi wannan yana zuwa makaranta kullum ya ji ya ji saboda ka bai bukatar wayannan yanzu ta yana a bai wannan bukatar ta shi yasa kake gani idan wani wanda ba ɗan cikin madina ba zo tambayar da zai yi ma annabi ta bambanta da ɗaliban da ke tare da shi kullum akwai wanda ya zo da ya zo zai ma annabi tambaya ya ce ka tura ɗan sako garin mu ya je ya ce kai ka aiko shi kai kuma Allah ne ya aiko ka to ni zan maka tambaya kuma wallahi zan maka maka abin tambaya ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza ka rantsi da Allah Allah ne ya aiko ka ka kai yanzu shugaban majalisar malamai ko shugaba wani ya zai ce shugaba ka rantsi da Allah sunan nan gaskiya ce kafin ya mai da jawabi wannan agaji ya fasa mai kuma haka annabi ya rantsa yace na rantsa da Allah Allah ne ya aiko ya masa bayani ya koma ya a kuma da ana karatu ba a cikin masallaci kawai yana shigowa ya nemi angul ɗin da ya masa ya fara sabu ya suka yi sa annabi su ku sai da ya gama sai sai kuɗi ruwa ku zuba a wurin ga an mune yanzu Allah ya kiyaye sai ya ce duk wannan sai malamai suka ce abin da ya sa annabi ya ce a gane akwai dalilai da yawa na farko kun ga mutum ya riga ya fara fakari a ce ya rike fakarin to ba mamaki har lafiya shi ya taba ɗaya na biyu a maimakon ya ɓata waje ɗaya sanda ya fara in aka bi shi to duk masallacin sai an ɓata shi ana bin ana dubbe shi yana gudu kaga da an gama sai a da za su yi ka ce so da ma a yi haƙuri yau ba sallah an fara ba la'asar ba magarba ba isha wani ya ba ku da sallaci za a fi annabi ya ce kar a na uku daga wani gari da ko ba shi shugaban wasu mutane ne in annabi ya bari aka bagai zai koma zai ce wa ko duka ake addinin nan ba sai hana mutane shiga addini na hudu ba mamaki garin da ya baro ko ina yi ake ba ba shi yasa kawai da ya zo ya samu inda ya rashi na shi yasa da aka taso mai ya ga yadda aka taso annabi ya ce a kyale shi da ya gama yadda ya samu annabi ya ce Allah ka ji kaina ni da kai banda ni da kai kan Allah ya makuwa rahama annabi sai da ya ya ce aba malam yanzu duk yawan rahaman nan ta Allah ka sai daga ni kai mu kada ya yi wannan rana, kaga akari da halin mutane wajen magana shi yasa malaman balaga suke sa li kulli maqamin maka kowane waje akwai maganar da ta dace to shi yasa Allah sai yake masa wala tastawil alhasanatu wala sayyi'a ba za ka taba hada abu mai kyau ba da mara kyau sai ya dora wa annabi nauyin cewa idfa abillati hiya ahsanu idan an maka abu mara kyau kana kiran mutane zuwa ga Allah to ka sa abu mai kyau ka tun kuɗa abu mara kyau kakai ka jahiliya ta amur bin kusan ka ce alala ya ji alanna abin alaina ba na ji alfauka da duk wani wanda ya mun iskanci sai na masa iskan a kakai haka in dai kana kira zuwa ga addinin Allah in dai mutum ya mun kankara to sai na masa na itace wani waya sai su ya masa na rudi in dai kuma ta kankara sai ya maka nauyi to dole sai an nisanci wannan hadisin wato abdullahi bin amr yake faɗa yake cewa sanda suka haɗu da wannan sahabin yake ba ni labari ya siffar annabi muhammad take a cikin alkawara da injina yace wallahi innahu la mawsufun bi ba'd sifatihi fi tawrat yace kamar yadda kaga Allah ya siffanta shi a cikin Qur'ani akwai irin waɗannan siffofin a cikin At-Taurat yace a ciki Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sannan wa hirzan lil ummi anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkil na kira ka mutawakkil laysa bi fas wala fadis annabi ba mai kaushin zuciya bane ba mai kaushin dabi'a bane wala sakharun fil aswaq sannan bai daga gurin shi a cikin kasuwa ya ci kowa yana da shi sannan wala yadfa usayya bi sayya annabi bai tun kudin mummunan abu da mummunan abu walakin ya afu wa ya dafe annabi yakan yafiya ya kaura kai in kana da awa wanda dai ya munana maka kakka yi ƙoƙarin ka ce sai ka munana masa tun da ya munana maka ka yi haƙuri ka da kai in dai so kake ya fahimci addinin Allah ya gane kuma ganewar wani sai ka bar duniya ka mutu ma sannan zai fahimci inda ka dosa kamar yadda annabi Muhammad ko da ya bar duniya addinin musulunci ya wuce iya da ziratul arab ko da annabi ya bar duniya addini ya zo nan ne ba sai daga baya addinin ya zo nan ba to ka kira mutane zuwa ga Allah gurgurdan abin da za ka yi ko foundation ka dora ka tafi ka rage aiki ga wanda za su zo bayan ka sai su ɗora daga inda ka tsaya wala tastawi al-hasanatu wala abin da ke billati a hasanu fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatu mutumin da yake tsakanin kai da shi akwai kiyayya sai ka ga ya dawo yana daga cikin manya-manyan masoyanka to yanzu ƙalubale ne gare mu ahalu sunna kan mu ɗauka cewa wa'azi shi kaɗai zai gyara mutane ɗaya ne daga cikin hanyar kiran mutane zuwa ga addinin Allah amma babban ƙalubalen da ke gabanmu dole mu zamanto masu mu'amala mai kyau sawa'u wanda muke da fahimta iri ɗaya da shi da wanda muka faɓa da shi a fahimta saboda wani duk wannan karatun naka ba zai taɓa fahimtar ka ba amma idan kai masa mu'amala mai kyau zai fahimce ka ya zai samu kana da gaskiya kana da amana in ka da magana ce ko gaskiya mutumin jiki ne matsalar sa dai kawai dai ne ahlus sunna ba shi kenan ba matsalar sa dai kadai ce ce to ka kalafa matsalar shi ke sannan ayyuka irin waɗannan na kai a ba su eh ko mun saba da mutum a tsira ɗaya ne daga cikin hanyoyi na da'awa in bai da lafiya a ji asibiti a gaida shi ai musulmi ne eh? in yana buƙatar taimako a kai ne a gari Sau da wani duk sunan nan da ake ta faɗa ba zai taɓa yadda da gaske ake yadda ba sai ya shiga bala'i an ceto shi eh? a je gidan yari wayanda tara ɗan kaɗan ta kai su aka ɗaure su sun kasa biya saboda ita a fito da su duka waɗannan wasa'il ne na da'awa shi yasa annabi in ya tashi zai kyauta a kun dauka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da wadata ne a yana da ita amma me ya faru shi ne ya yi addu'a ya ce Allahun mai as'alukul huda wattuka wal afafa wal guna ya ce Allah ya bashi kamewa da tsoron Allah da wadata to da Allah ya tashi annabi wadatar zuci Allah ya bashi sai ya huta da abin da yake wadata ta hannu duk abin da yake na rayuwar duniya ne zai iya ɗauka ya baka shi ya haƙura shi yasa yi wata magana da tun da ya yi ta hanyar duk duniya ba wanda ya ƙara ta yake duk mutumin da ya mutu ya bar dukiya ta magajinsa yake amma wanda ya mutu da 'ya'yan da ba wanda zai riƙe ko ya mutu ana bin shi bashi annabi ya ce a kawo 'ya'yan zamu ke kuma a zo bashi zamu biya mai ba wata shugaban ƙasa da ya ƙara wannan magana tun da annabi ya yi ka ce duk wanda ke mun bashi a zo za ka riya duk wanda ya rasa wanda zai yi ne a kawo za ka annabi muhammad shi kaɗai wannan magana ya buga mana misalai da dama wajen kira zuwa ga Allah da uslubi daban-daban wanda wannan shi ake so mu ɗauka ba za kun bari ne sa mutane su gane addini a yi musu kyakkyawar mu'amala sumama ɗaya ne daga cikin mutanen da ya shahara wajen ƙin annabi muhammad annabi ya tura ɗan sako ƙasan yaman ya kama shi ya kashe saboda babban mai kuɗi yanzu abin da ta'addanci ne ba a in yanzu ambasadan Nijar yana wata ƙasa wani abu ya faru to haƙƙi ne akan ƙasar ta so shugaba kar ta bari wani abu ya faru sai ya fita daga ƙasar amma ya kama ambasadan annabi ya kashe ana zuwa aka faɗa wa annabi annabi ya nufi cikin sahabbai ya ce wa zai ɗauki fansa a kan su ma domin ya tsokana Allah da annabi faɗa ana faɗa ko sahabbai suka ce an gama ya rasu yallai kafin ka ce kwabo aka je aka dago ko shi aka daure a ginshikin masallaci rana ta farko annabi ya zo ya kalle shi ce kuma ma me kake tsammanin zama ya ce masa ya muhammad in ka kashe ni ka kashe mutumin da ya cancanta a kashe dan ka tura ɗan sako na kama shi na kashe in kana so in biya ka diya zan biya ka in kuma ka yi afuwa ka yi afuwa kowa ya san halin ka ne sai da suka yi rana ɗaya biyu uku a ran na uku annabi yake a kashe shi kuma yana tsauran yake cewa tun da yake a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ake girmama ba irin yadda sahabbai ke girmama annabi muhammad inda annabi yana so ya kashe shi ne ya samu damar da zai kashe amma annabi yake a sake shi aka sake shi ya fito wajen masallaci kuma ya ga da gaske ba mai bin inda annabi ya ce ya je din ya je ya kyale shi sai da ya yi ta sannan ya dawo ya zo yake ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah to lokacin da yake faɗawa annabi yake cewa wallahi da na waye gari duk duniya ba addinin da nake ki irin na amma yanzu ba addinin da nake so in ba na ba ya ce duk duniya da ba fuskar da nake in jinin in gani kamar taka ya ce amma wallahi duk duniya ba fuskar da nake girmama kamar taka saboda fa abin da ke hiya a hasan fa'izan labi bai na kawo bai na ho dawa wanda yake tsakanin kai da shi akwai ƙiya sai ka ya dawo ya zama ƙila da cikin manya-manyan masoyinka kakka yi zama kana kiran mutane zuwa ga Allah amma kana da attashaffi ne attashaffi wa ya yanin abu bari ai zan hushe shi sai na rama wa nai sai na yi maganin shi kakka yi haka akwai wani karatu da ake sawa a gidan cibi a can kaduna ne ta lokacin yan a sun mata da zanga-zanga sai na ta so su gaba cewa zanga-zanga ba addini ba ce wani yawon ban san inda ya samu lambar mayaka sai biyu zauna kullum ya an ce wajaji ya tsine min ya tsine wa malamai na ya tsine wa duwanda yake da alaƙa da yake ka ganin kai ne baka da aikin ya yi tsinuwa kai ma sai ka zama to kai ma Allah ya tsinewa shi bai da abin yi da sai aka ma lokaci shi nan ban taɓa ce mai ko kala ranar nan cin ɗin ƙarshe da ya rubuto da na gani bayan na karanta ni sai na mayar masa da saɓanin abin da yake rubutuwa na ce a daidai lokacin da ka kake tsine wa iyaye na ba zan tsine ma haka ka ina musu addu'a in kai da su Allah ya ji su in kuma su ba Allah ya raba ka da su amma wannan hanyar da muke kai baka fahimce ta bane baka gane ba kuma da ma al-insanu aduwwun lima na naka ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gane da kai tun daga ran da na tura mai ayyo bi tsarin zalimi ba to kaga inda zauna ne turo yace dan kaza kaza ni ma zauna an kaza kaza shi kenan sai aka nan lokaci shi ma da wata kila ba shi da aliyu idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu فأنه ولي محمد annabi muhammad kuna kallon irin abin da aka yi masa a makka aka kore shi daga gari ran ya batta ya je wajen gari ya juyo ya kalli maka ya ce in nake a habbul bilari ilallahi ke ce garin da allah ya so ba don mutanen sun fitar da ni ba wallahi da ban ba aka yi shekara goma ya dawo ya karɓi garin wanda suka jagoranci aka yi ta faɗa da shi shekara goma ne yanzu annabi ya samu damar da duk wanda yake so ya kashe zai kashe amma yana shiga abin safiyan duk rikicin da aka yi a wannan lokacin shi ne garuran amma ana shiga garin maka annabi ya ce man da kala dara abin safiya annabi ya ce wanda ya shiga gidan abu tafiya ya wanda ya shiga gidan wani ya tsira wasu suna so su kawo kuzuri annabi ya ce irhabu fa antum mutlaqa ku tafi kowa an yafe masa la tasriba alaikum al-yawm yadhkuru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim to idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu wanda yake tsakanin kai da shi akwai kiyayya sai dawo sai hince ka ka annahu waliyun hamid sai dawo ya zama ɗaya daga cikin manyan manyan masoyanka annabi muhammad yaƙi aka je bayan sun dawo suka samu bishiyoyi suka kwanta shi annaba aka samu bishiyar da ta kowace aka ware masa aka fiye kwanta yana kwanta cikinta wani balaraban kawai ya lallabo ya lallabo kawai farka wanda annabi zai sai ya shi a kan shi zara da takobi sai ya ce wa annabi yanzu manyan na nau'ukan yi waye ne ba ka kariya daga gare annabi ya ce maka Allah yana faɗar wannan yadda ka san a sa wutar lantarki irin wannan addu'a na mutum ko sai mace ta ta kama shi ta kuma fara sai annabi shi kuma ya ko kuma yadda ka kuma ya zaman yamna uku nan waye ne kare ka daga gare sai ya ce wa annabi ka zama to fiye yamma ɗaukar makani mana annabi ya ce musulunta ya ce a ni ba zan shiga addinin ba amma zan maka alƙawari ba zan sake haɗa kai da duk wanda na san zai yaƙi ka kuma da suka haka ya ce ba zai shiga amma ya ma annaba alƙawari duk wani mutum a duniya da zai yaƙe shi ko ba zai haɗa kai da shi shi kenan annabi ya ɗauki takobin shi ya ba shi shi ga shi da Allah ya ce ya hanya <laughs> waye ne wannan wayan shi yasa mutanen da suke rubutu da zagi da cin mutunci ba su san wannan annabin wannan al'umma ba ba su san shi ba ne daidai garin su ya koma ya ce ya fito daga wajen mafi alherin mutane a duniya ya ce to wanda zai shiga addinin sai zai shiga shi dai ba zai amma dai gaskiyar magana addinin sa addini ne da ya kamata a ne a shi idfa billati hiya ahsanu fa bai alladhi bainaka wa bainahu adawa kuma dole sai mun dauki na da'awa akwai mutumin da wani lokaci a matakin farko ba kana tunanin ya zo ma ya shiga ba ya fahimce ka fahimtar da ko bai cikin tafiyar amma ba za a haɗa kai da shi a cuce ka ba da mu yanzu duk wani da ya shirya labari a wani guri za a fitar da mu to cikin masu tafiyar sai kaga wani ya zo da ya zo ya ba labari ya ce to aka rama kaza shi ya maka ko ma ka cikin tafiyar ba hada sunna ba ne saboda kyakkyawar mu'amala da muke da su inda za a shirya wani abu za a yi mana wallahi sai sun zo sun ce to aka rama kaza mun shirya kaza saboda haka wani za ka yi mu'amala da shi alal aƙalli ka samu kariyar da ba za a zo a yi amfani da shi a fitar da kai ba kuma in an shirya wani abu a kan ya zama ya baka labari a ce ko ba an shirya abu kaza a kan idfa bil lati hiya ahsanu fa idan ko hu a da ta an mahu ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu ولين حميم آية ha الله يتوى وما يلقاها لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Allah ta'ala ya ce amma wa ma yulqaha ba wanda zai haɗu da wancan sakamako illa alladhina sabaru sai wanda ya haƙuri sai ka yi haƙuri shi yasa za mu ga tun daga ran da annabi ya fara da'awa a mataki na biyu da wa'ayi ya fara sauka bayan haɗuwar da suka yi da mala'ika a kogon yara aka yi masa wa'ayin ayoyi guda biyar daga nan wahayi ya yanke wata rana annabi ya ce bai na ma ana amshi ina cikin tafiya isa mai da sautan mina sama sai na ji wani sauki a sama ya ce farafa a ku basar ne sai na ɗaga na ya ce fa'izan malakun labi ja a ne bikara sai gashi mala'ikan da ya same ni a kogon hira ne gashi nan yanzu jarisun alal kursi bai na sama da wala yana zaune a kan kujera tsakanin sama da ƙasa ya ce faru ibtu sai aka firgitar da ni sai na dawo gida na ce ma mata ta kabija زل دفنوني دفنوني وللي قينك وللي قينك النبي قال اللي فيش لما يأتي أنا تتنون لما يأكل ألا يأتي مثل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنزل Na'a. wa rabbaka fakabbir kun ga wannan abu na uku yace masu ya al muddathir ya kai wanda ka lallaba da mayafi qum ka tashi ba an bi ba zama bane dan ka kira za ka zuwa ga Allah wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka sannan aya ta bai yace ne wala tamnu تستكبر كون يتي وربك فكبر يتي فطهر والرجل يتي ولربك فاصبر to irin wannan fa a makka waje ya kai goma sha tara ƙura'ani Allah ya ce annabi ya hau ka yi haƙuri kuma da yin da ka ga alfahari mutane sun ce wani ana wani dan Allah kai haƙuri to ka san wata matsala ce ta faru haka ko ba za ka ana maka haƙuri to Allah ya ce masa kai haƙuri shi yasa wallahi idan Allah ya sa ka aikin addini da daɗi ba daɗi da matsala kai haƙuri ka ci gaba da ita ce maganar da malam Abubakar Gumi ya faɗa yace in dai abu ka san gaskiya ne ka tsaya kai shi in ka faɗa wa mutane in bai masu ba da wanda yana da wanda yana da wanda yana ya ce duk wanda ya tafi to zai da ramin da ya fi ba zai bulle ba zai dawo da tare ka inda ya baka amma in ka faɗe ka ka kasa hakuri sun yi nan kai ma sai nan to wani suka dawo da tare ka ba shi ke yanzu ku kalla fa ku gani annabin Allah ne su kutun guda annabin Allah Yunus bin Matta da Allah ya tashi aikin da'awa ya kasa yin haƙuri ya batta bai sami matsala ba eh haka Allah ya ce masa wasbir li hukmi rabbika wala takun min wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idna da wa huwa makzum Allah ya ce masa wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibil hut kaskara maka mamma abuce ki da yadda kake ganin ka cikin matsala da fuskantar wahalhalu kana ganin wasu na rayuwa iri kaza da kaza da kaza wallahi nan gaba in dai addini kai mai hidima in ka ga wani mai mulki ko mai wani matsayi an ambace shi to sai in ya rayu da kai ya ba addinin gudunmawa yanzu shehu usman tambodi a najeriya yau zai shekara ɗari masu mulki nawa ne da masu kuɗin da wanda ya rayu da su ba san su ba in ga an san su sosai wanda suka ba da awar tashi ne gudunmuwa yanzu kamar alaji a wani cikin ne tarihin da hawan mala bakar gumu ba za ta cika ba sai ne saboda ya ba da awar gudunmuwa to wasu in suka fara aikin da da'awa da zarar sun fuskanci matsaloli yadda kasan aikin wani suke ba Allah suke ba sai mutum yi tunanin ta shi na ya kamata ya ba ka tafi cikin suratul sarab Allah ya ce wa inna yunus la min al mursalin wa inna yunus la min al mursalin izmi iz abaka ila al fulki mashhun Allah ya ce wa inna yunus annabi yunus la min al mursalin yana daga cikin manzanni na Allah Wa wa'azi Allah ya ce yaji yana ganin a matsayin na annabin Allah ya zo da mutane alheri ya kamata su karɓa suka ki karɓa to kamata ya yi jira umarnin Allah cewa ya baggara idan Allah ne ya ma annabi umarni ya ce baggari to Allah hallaka garin ne shi kuma Allah bai masa umarni bai baggara sai ya baggara shi kenan da ya baggari ya zo ya shiga kwalikwali shi ne Allah ya ce iz a baka ilal fulkil mashu lokacin da ya gudu ya je ya shiga jirgin ruwa ba tsara da lodi ana cikin jirgin ruwa sai aka ga jirgi ta fara tangal za ta ke ta aka ce to gaskiya da yadda aka a jirgin na akwai wani wanda ya gudu daga jirginsa ta shi kuma ya baro babban aikin mai gida shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai aka ce to yanzu ala aka ce ayi qura duk wanda ta bako kai shi a jefa shi cikin ruwa sai Allah ya ce fasahama mai fasahama fasahama min al-mubadi fasahama sai aka qur'a sai ta faɗo kan annabi Musa fasahama min al-mubadi sai yana daga cikin wanda dauka aka ce wannan ya kama nan wannan ya kama nan aka yi wacce bai kawai aka dauke shi aka wurga shi ruwa ana wurga shi ruwa Allah ya ce falqamahu falqamahu al-hut wa huwa mulim Allah ya ce falqamahu al hutu sai Allah ya turo kibi hutu ya haɗe shi wani kifi ne da suka faɗi girmansa ya wuce duk tunanin ɗan da wajen tashi na sarki falka kama hulhutu wa kowa Allah ya ce yana abin zargi to a wannan yanayin ba ka kallafa bala'i ba shi yasa malamai suka ce idan kana da hawa da taruwan mutane da rashin taruwarsa duk ka ɗauka jarrabawa ce daga wannan Allah Allah zai tara mutane wani lokaci don yin jarabe ka saboda ga inda gaskiya ta ce amma mutanen sai zamanto su kuma ita suke so ka faɗa masa gaskiya kuma su wasu to Allah zai jarabe ka yi gani ko dai ka faɗa abin da Allah yake su wanda zai tabbata ya tabbata ko kuma ka faɗa abin da suke so a cikin gaba da tafiya Allah ya ji ɗan shi gafar na da yana daga cikin mita da yake da shi da dama daga cikin malamai duk abin da ya fahimci gaskiya ne to yana kan shi in ya faɗa in kun kun daɗe ba kuwa ba kun daɗe ba kuwa ba to wani Allah ya jarrabe shi kai ta awa kai ta yi kai ce ba kada fasahar magana ka iya bayani amma mutanen su isa ba jarrabawa ce a gani za ka ci gaba da ko ba za ka ci gaba da ni. ka kai annabi nuhu ne shekara ɗari tare da hamsin yana wa'azi amma Allah ya ce wa ma'amana ma'ahu illa ƙari ba ‘yan kaɗan suka yi imanin tare da shi annabi muhammad ya ba da labari ya ce akwai annabin da ya so ya da'awa mutum biyu suka bi shi wani uku ya ce wani ɗaya ya ce wani ko ɗaya ba wanda ya gare shi annabi Allah da ittifaqin malaman duniya Allah bai taba aiko annabi ba sai wanda yake yana da asali da daraja ya kuwar ka magana amma dan a jarrabe shi a gani zai ci gaba da ko ba zai ci gaba da yi saboda ka kakka bata na kanka lokaci to da Allah ya turo kifi ya haɗe shi a lokacin ne Allah madaukakin sarki yace falaula annahu kana laula إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله يقول فلولا أنه كان من المسبحين بعدين أنا ينتسبيه ما وأن الله يفعل في سورة الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Allah ya ce da ya zauna cikin cikin kifin nan har ranar tashin alkiyama saboda ya bar aikin Allah in Allah ne ya sa ka aiki to ka ci gaba da shi ka nemi taimakon Allah ka shi kenan shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru amma wa ma yulqaha illa bi fadlil alim to ba za kuma kai hakuri ba sai illa ma Allah ya rubuta maka rabo babba to shi yasa aya ta gaba malamai suka ce wanda kake mu'amala da su nau'i ne biyu akwai shedanin mutane sannan akwai na aljinu idan mutum ne daga cikin mutane Allah ya faɗi a za mu'amala da shi in ka ga mutum bai fahimce ka ba bai fahimci da awanka ba ka yi masa mu'amala mai kyau amma ka ga sharrin tana ƙawa to asali ɗabi'ar ta ba mai kyau wace shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa in ma yanzaghannaka min ne wa in ma yanzaghannaka min ash na nazghun فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم wancan ɗaya ɓangaren ta hanyar kyakkyawar mu'amala sannan wannan ɓangaren wanda dai yake shaidani ne na aljani sai kuma ka nemi tsarin Allah ne mu ba ma yin wani asiri ko laƙani ko waye a'a mun dogara ga Allah kawai sai zikirin da ya tabbata daga annabi Muhammad shi kenan kuma ka zanci azkaru ka gani duk rigimar nan da kaga ana yi da mai nan da kaga mana yi a shiga can a fata can a yi ba wani abu da muke ka kawai abin da ya tabbata daga annabi shi ne wasu sun je sun taɓa yin wani karatu suka taɓa malamin malam abubakar na ce a sa wa a unguwar na ɗauko littattafansu wajen guda talatin ba za ki zai ba sai ka kowace a littafi kaza shafi na kaza ga abin da aka ce a littafi kaza shafi na kaza ga littafin ga abin da aka ce to shi ne na yawa a na tashi hankalin su aka ce tun da ake a duniya ba a taɓa cin mutuncin waliyan Allah wa da rana aka ce to a yi mun bayyana a bubbuga da hannu wannan yaro ba zai gama da duniya lafiya ba kuma daga lokacin lafiya na ƙara lafiya ta lau ni cikin miza ta da abin da Allah ya mun zalika fadlullahi yi man yasha sai ya shekara ko ciwon kai ne ba da yi. dan mu ta bugawa da mutane ko ciwon kai ne to lokaci yana harawa kuma kamar yadda kuka da an faɗa kowace farko tana da ƙarshe Allah ne kaɗai farkonsa ba ta da farko ƙarshenta ba ta da ƙarshe al'imamu ahmad ya rawaito hadisi cikin musnad ɗin shi ya ce man lam yashkuru qalila lam yashkuru kathira wanda idan an masa abu kaɗan bai godewa to idan kai masa ma ba zai ba sannan ya ce man lam yashkurin nasa lam yashkurin wanda idan mutane sun masa abu ba zai musu godiya ba to alama ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ma ya maka bari musu goya sannan annabi Muhammad ya ce at-tahaddud bi ni'matillahi shukru idan Allah ya maka ni'ima ka baɗe ka godiya ne sai sai ce wa tarkuha kufur bari kuma butulci sannan ya ce aljama'atu rahmatu jama'a rahama ne wal furqatu azab rarrabuwa kuma bala'i ta wannan mawqifi nake godiya ga wasu mutane a cikinsu akwai alhaji hamisu akwai alhaji umar akwai excellency alhaji abdullahi akwai hajiya hadiza sannan akwai hajiya halima sannan akwai alhaji ibrahim shitu sannan akwai alhaji ibrahim baya waɗanda duk ban ambaci sunansu ba su haƙuri saboda yanayi na lokaci abu na biyu abinda annabi ya faɗa ya ce rarrabuwa azaba ne sannan kuma jama'a rahama ne ahlu sunna da inda kuke a duniya ku yi hakuri tashi ku yi masashi musulmi abinda ke fuskantar ku na matsala ya fi rigingimin da za ku ɗaya kuna yi ku saboda duk wani mutum da ka sani a addini ko ba shi da wani haddashi arna ahlu sunna suke harbi da duk wani matsayin addini da ka sani bai da halar yake to saboda haka eh, matsalar da ake saɓani a kanta ba ta aƙila ba sashe mana sashe wa juna musu sannan ya to ko da kai kana can ɓangaren ni ina can ɓangaren kai kana can ɓangaren ya zama akwai abin da za mu iya haɗuwa mu yi amma kai mun uzuri in makami. amma kawai in ba haka bai yanzu mun tattauna bala'in shi an cire fara kunnuwa nan ƙasa ran da duk ya taso duk wani wanda ke da awar sunna a kowane janibi yake ba wanda bala'in nan zai kare la tuqi lafi tabara ba wanda zai kare wallahi shi yasa mu ga Allah ya yi kira ya ce wala taqulu kal ladina da wa ikhtalafu kakko da mutum wanda suka yi raba sabani suka rabu min ba'di ma ja'ahum al bayyinatu ulaika lahum azabun ɗaya daga cikin musifa tanar da ke to mu yi haƙuri sashenmu da sashenmu ba laifi ba ne kana da wata fahimta in saba maka ka saba mu damar matsalar ba ta aƙila ba ce to kai mun usuri in maka uzuri sahabbai ma suna da saɓani akan wasu masayar isu isu duk wanda ya karatu ya san wannan matsalar hatta a matsalar aƙila akwai matsaloli guda uku da malamai magabata suka yi sabani a kansu amma kan mu cewa rabuwar ita ce matsala sashen mu yayi hakuri da wa da sashe sannan ina kira zuwa ga ɗalibai su yi haƙuri da malamai na yi magana a wajen karatun mata an rubuto an ce akwai wasu daga cikin ɗalibai da ba sa girmama malamansu na ce ya kamata mu sani iyaye guda biyu ne a rayuwa akwai iyaye na haihuwa akwai kuma iyaye na addini babanka da ya haife ka da mamanka wayannan iyaye ne nawa na haihuwa amma wanda za su yi ƙoƙarin koya masa addini su kuma iyaye ne nawa da haka Allah ya ce annabiyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhum matan annabi iyayen mu ana nufin su suka haife mu ko ko iyaye ne na addini iyaye ne na addini na alfarma da mutunci ba ana nufin iyaye wanda suka haife mu ba to yadda kake haƙuri da iyayenka na gida to haka ya kamata mutane su haƙuri da malamansu na addini sannan mutane su sani malamai fa ba mala'iku bane ba annabawa ba domin ɗaya daga cikin matsalar da ake samu kana malami wani ce dole siya maka mu'amala irin ta mala'ika da annabi shi ne mana ya ce ba za ka yi kuskure ba shi yasa ka lura da su in kana harkar addini makaruhi in kai sai ya zama haram haram ya zama kafirci ba ga iston na na maryamu ba ba ta bihi kauma ha ta hamilu qalu ya maryama laqad jita shi amme. ana ganin ka kowa ya kwanta haka take nuna abin kunya yanzu idan ɗaliba wacce kowa aka san tana da alaƙa da addini sai ciki ta hanyar da ba na aure ba Allah ya ce duk unguwar sai kowa ya ji labari amma wacce ba ta da alaƙa da addini sai ta ba wanda ma ya san ta yi ba haka bane to wannan shi ne abin da nake so kowane malami abin da ya kamata ku yi masa mu'amala idan abin da ya karanta cikin kaso goma yana ƙoƙarin yin aiki da kaso bakwai ko takwas ana samun matsaloli biyu ko uku to wannan abin da an yi kunan kamalu illa na kuwa Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai da sai da shi kai sannan ya ƙi ya ɗauki ni don rashin kuskure ya sa ga wani mutum ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne amma ni yanzu ka ce kana sabon da dama za ka same ni ɗari wuta ɗari a bai yi wa don Allah bai yi na haka ka ce za ka yi min wannan mu'amalan kuma ka gaba kamun adalci wannan suna faɗa cewa malfaqru illa li ahad al-ilmi innahu ala al-huda liman istahada adillahu wa qadru kulli mar'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahad al-ilmi a'dahu wai akwai wanda za ka ga yana wuce kana wuce a kullum yana akara makallawa akara makallawa to jira yake wani bala ya haka ya koma yake ce ka gani ana ganin mu gomin karatun nan bane amma na rantsi da Allah mu bi shi ko ya raka kuma mai karatu uku Allah ya ce kulli hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kuma ku zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba saboda haka a yi hakuri da malaman addini a ba su uzuri kar a musu mu'amala sama da mala'iku da annabawa Allah ya ki kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai kuma yadda mutum idan ya samu matsala da baban shi a gida yake haƙuri da shi to haka wanda suka karantar da addini yanzu duk girman ka'aba ba tana da girma ba to an yi tabani da ka'aba da jami'ar musulunci ta madina wacce take game da wajen daraja in mutum bai san bai zai a karin bayan halin wanda ko da kuke zuwa ba kuna kallon wani je guma kaba bai ta kuka saboda jahilci kawai ya ji ya rungu kaba ya kasa ta gaba sai kuka yake akwai wani indararo da aka ce wai wata ta nan ake <laughs> wanda ya zai ba akwai wani indararo na kaba da zama mutane na zuwa suna addu'a a wai an ce wata na ake zuwa ko na ake zuwa zama a wata na ake zuwa to saboda haka wannan shine nasiha ta da wasiya ta ta ƙarshe dangane da abin da ya shafi al'amarin masu karatu da malamai muna roƙon Allah ta'ala abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma na yi kuskure Allah ka yafe mana kuma dan Allah duk wanda muka yi masa ba daidai ba a babu na mu'amala a yi mana haƙuri ɗalibai kuma su yi haƙuri wannan shi ne shigowa na farko amma in Allah ya yarda in Allah ya kaddare mu da jawowa nan gaba tsarin karatunmu zai zama guda biyu ne akwai tsari na karatun zauri da muke tafiya da shi mun ba janibi uku muhimmanci akwai janibi na fikihu sannan janibi na luga da kuma aqida janibi na luga ya haɗa ɓangare guda hudu akwai na hau da sarfu da karatun adab na na gida da karatun balaga sannan akwai fikihu haɗa da usulun fikihin shi sannan sai kuma littattafan aqida waɗannan shi ne da haka in Allah ya kaddara mana dawowa ta gaba da zarar ɗalibai sun ji labarin an ce garin mun za mu dawo to insha Allah zai zama ta ko da safe ko da yamma akwai karatu da zai zama ana yi na ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin guda uku sannan kuma da daddare sai a wa'azi kamar yadda aka saba haka wanda insha Allah haka tsarin zai zama nan gaba haka muke tsara insha Allah da haka muna ganin wa bihadha al-qadri kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Assalamu alaikum